suratu abasa بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي أن جاءه لعمي to ku saurari wannan sura muhimmiya ce kwarai shi ta ne wa arba'una aya aya arba'in da biyu ce abin da take karantarwa ta alimun nasi annahum amama dinil islami sawa wato in an taho ga addini to babu wane fa da mai iko da talaka duk ɗaya suke eh, eh da mai ilmi akwai bambanci da mai ilmi da mai ilmi da jahili ba ɗaya suke ba amma da mai iko da talaka duk ɗaya suke nan an haɗu Lafalan falal li ala babu bambanci ga wadatacce akan fakiri wala li ra'isin ala marqusin ma shugaba bai da bambanci da wanda ake shugabanta illa bi huzni tamassuki bi sai da kyawun riko ga addini wa man akhadha bihi fa huwa lahu duk wanda ya kama addini shi adda shi wa man tarakahu fatahu alkhair wanda ya bar shi alkhairi ya kubce masa wa khasira ad-dunya wal akhirah ya hasara duniya da lahira kun gane to gashi nan bismillahir rahmanir rahim abasa basa tawalla yaron ya ganke fuska ya da bai a arada li ajali an abu al'ama don makaho ya zo masa wato annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yana nan tafi wato wata rana ya sami wasu shugabannin qurayshawa suna sauraren sa yana musu gargadi yana tsammanin za su musulunta cikin wannan hali sai wani makafu abdullahi ibn umar makatumin ya zo ya ce ya muhammad allimni ma allamaka allah ya muhammad ka karantar da ni abinda allah ya sanar da kai to in ya bar waɗannan ya koma ga waɗancan ya koma gare shi zai ce ya walakanta mu kenan ya koma ga dan wani miskini su wace alhali su kuma wanda duk ya musulunta kamar mutanen maka za su musulunta don shugabanni ne don san musulunci kullum kokari yake ya yi farautar na sama to sai aka zarge shi ga wannan amma kuma zargin ta hanya mai sauki ba ce masa don mika gitse masa ba sai an kace a basa wata walla an kasa shi kawai mutum ba wanda shi yake magana ya ya gince huska ya bada bane kun gane ko eh, Wata abin nan an ja'a kul ama don makaho ya zo masa shine abdullahi ibn umma katu haka ta ku amma ku mashghulun bihi shi wannan makaho ya katsa annabi daga abin da ya shagala da shi ne man yarju islamu ga wanda yake na fata ya musulunta min asharati quraish na shugabannin quraishawa alladhi huwa harisun ala islam wanda yake annabi na da kwadayi ga musulunta su walam yadri amanahu mashgulun shi makahon da ya taho ya dai ji annabi abin nan yana wazi sai abin bai san abin da ya shagala da shi ba kun gane ko fanada allimni mimma allamaka Allah sai ya kire annabi ya ce karantar da ni abin da Allah ya sanar da kai fan sarafa annabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti sai annabi ya kauda kai har ya tafi gida bai tsaya wajensa ba fa uti ba fi zalika an ka zarge shi na nazala fi hadhihi sura an ka zarge shi da abin da ya sauka cikin wannan sura wa kana ba'da zalika ya yaqulu lahu ida ja bayan haka nan inda duk ya zo masa sai ya ce marhaban ahlan man atabani hi rabbi maraba marhaban da wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi sannan ya ɗebe mayafinsa ya hida masa ya zauna wa yaqulu lahu hallaka min haja kana da wata bukata in biya mata kwan wasu khalafu al madina salasu ashar marra kuma annabi ya sanya shi khalifa inda duk zai sa shi shine magajin gari inda duk zai hita makka daga madina zuwa wani wuri sai ya naɗa shi shine eh, eh, shine deputy eh, eh shine deputy kenan active active mai gari wakili kenan ya qulu la ina ne ashara 13 marra fi gazwati ga yaƙoƙansa duka inda zai hita shi za a naɗa wa kana min kun kenan in an naɗa mutum shine liman in an bashi wakilci shine liman kuma shine mai shari'a a kun ga wannan babban iko eh, wannan ya nuna kenan ba a abin babu karhanci ga liman shazan shazan makahu to min al al awwalin shi wannan shi na cikin masu hijira na farko wa qutila shahidan bil qadisiyya sannan kuma an ka kashe shi yana mai shahada wato ya hau abin akan doki da tuta an ka kashe shi yana makaho akan doki kun ga abin nan zama soja ba sai kan abin nan ba imani ne ba ya gani bai komi amma duk da aka yi ɗauki tuta zamanin umar al-khattab shugaba ne eh shugaba ne قال انس بن مالك فرأيته يوم القادسية wato na ga shi ranar qadisiyya yawmul qadisiyya shine ranar da an kai yaki tsakanin tsakanin larabawa da farisawa iran wa alaihi dir'un akan shi akwai sulke wa ma'ahu rayatun sauda tare da shi akwai tuta baka ko ga ashe kenan shine shugaban yaki yana makaho wa ma idrika وما يدريك لعله يزكي وما يدريك واتو aka ce ma annabi miya sanar da kai ya zaka da anka gama zargi sai anka ce don me ka abin ya gince ya kau da kai baka san ki da zai tsarkaka ba wannan da ke zakkuwa yana cewa karantar da ni ka kau da kai da gare shi ashe duk wanda ya tawaye ce yana so shi ya kamata ka shagala da shi ba wanda abin nan bai so ba ayyata ya min adh-dhunubi ma yasma'u ka zai tsarkaka daga zunubai saboda abin da zai ji daga gare ka to dan mi kenan ka da kai aw yadhakaru aw yadhakaru fatan fa'uhu dhikri aw yadhakaru ko ya wa'azu fatan fa'uhu dhikra sai wato wa'azi shi amfane shi wato al-izatu al-masmu'a ka wanda an ka ji daga gare ka bi nasbi tanfa'u wato ga qira'a habs amma man istagara amma man istaghni to an ka koma ka ce amma man istagana bil mali wanda yake ya wadatu ya nuna shi ya wadatu da dukiya fa anta lahu tasaddi fa anta lahu tasadda kai kuma kana kokarin ka gitta gare shi wai kana neman ya shiga cikin addini وما عليك وما عليك ألا يزكي wace musiba za ta same ka Allah ya zaka in bai tsarkaka ba don dukiyar shi koko don ikon in bai musulunta ba an illam yumin in bai imani ba ai laysa alayka basun babu wata lahi ma wani lahi gare ka fi adami tazkiyatihi bil islam in bai tsarkaka da musulunci ba wakila ma istifhamiya ai ayyu shay'in alayka me ya same ka fi shi la yablahu in bai bai samu babban rabo ba shi wancan mai iko wala ya tatahar bai tsarkaka min da nasul ko daga daudar kafirci wal istifham lil inkari wato kenan bai kamata ka damu kanka da wani ba wanda duk ya taho yace yana so shi adda shi kuma ka shagala da shi kawai ka bar wanda bai so amma man ja ka. wa amma man ya yas'i wa huwa فأنت عنه تلهي وأما من جاءك ma ما وند يزو ما ينا تفيا da gaugawa yana so ya ɗauki musulunci fa anta anhu talaha kai kuma kana mai shagala kana kauda kai daga gare wa huwa yahsha alhali yana tsoron Allah ko kuma yana tafiya da gaugawa shine makaho fa anta anhu talaha kai kuma kana eh, shagala daga gare shi ko wato abin nan bi du'a iman yuridu amma jita bi alhali ka shagala da gare shi ka koma ga wanda kana kiran wanda abin nan ya kau da kai daga abin da ka zo da shi wala yakhsalla ba shi tsoron Allah wato daidai ne wannan ya nuna abin nan annabawa suna wahami amma ba su kuskure wahami ka yi tsammanin wannan shi a daidai ga ganinka Ah, abin nan kuskure ka aikata bisa gaba daidai ba ya sani kun gane ah, wato suna wahami amma ba su aikata abin nan kuskure eh. to kenan dangane da wannan masu kafa hujja kan wannan cewa manzon Allah ya kuskure ke ba a ah, ba kuskure ba ne wahami kana tsammanin wannan ai ba a barin sai ya zartas ma domin in har abin ya zartar da kuskure wato kenan eh, ya zan abin koyi don duk an ce abin da ya yi wajibi ne mu yi amma ta kuma rasulu ku ba ce da na gangan ko na kuskure ba saboda ka ba abin ya zartar ko da ya yi wahami sai a mashe shi ga hanya kamar na yunus ibn mata ya tafi da wahami an kamar da shi kun gane ko eh كلا إنها تذكرة kalla ai kada ka yi haka nan kada ka shagala kada ka bar wanda ya taho yana son addini don talaucinsa kuma ka bar ka shagala da wanda ba ya so don wadatar shi inna ha tazkira wannan ayoyi wa'azi ne kira ne na musulunci tazkira wato wannan kira kira ne na tunatarwa lil khalqi ga talikai ala sawa'i bisa ga daidai duk mutane daidai suke wanda yace yana yana so shi alka. wa man sha wa man sha zakara fi suhufin mukarrama eh, anan bai aikata ba yana zaton wannan fi daidai sai a hada shi zartarwa wancan abin nan shakka da zanni da wahani shakka ko daidai ne ko ba daidai ba sun yi daidai ga zuciya ba daidai ba shi a zanni ya fi jaya wahani ya fi zama daidai tunanin mutum tunanin ya abin in tunani sun zan daidai ko daidai ne ko ba daidai ba sun ka zama daidai shine shakka eh, in ya zan ina tsammanin ba daidai ba ne shi ya hisirin jaya shi azanni in ya zan ina tsammanin shi ya zama an amince ma an baka karhi an yi kaza amma duk da kuma ba a ka da karhin kanka sai abin nan don kowa ya tabbata abin nan shi a gaskiya ko abi ko ka abi sun ba bayyana ta'ala sannan Allah bayyana adam ko adam tafakkurin kafir wanda ya bayyana da abin da Allah ya saukar ba wato baya da tunani wa adam amuli da rashin kulashi إذ لو تأمل أوله وكيف أوجده ربه لنقاد إلى ما يطلب إلى ما يطلب منه ربه الغني da mutum yana tunani kuma ya ga yadda Allah ya halittar da shi ya samar da shi tun farko to da ya jawo ga abin da ubangijin nan nasu ke nema gare shi alhali ubangijin wanda an wadatacce bai neman komi gare shi shi yake nema ga ubangiji ubangiji kuma gashi ya yi shi ya sa shi a shaida yana da hankali bai tsayawa ya tsaurin kai ga shi nan shi a tafi kutilin insanu kutilin insanu Allah ne mutum kafiri eh, kun fahimta ko ai amma aka fara ni kahircinsa ayu shay'in eh, ko azimu azama da ba azimu bane ayu shay'in azama du'a'ahu ila al-kubri menene eh, abin nan ya girmama kiransa zuwa ga kafirci ba azimu bane azama ne ko kuma ai shay'un azimun da aku ku bar shi haka nan wato abin nan abu mai girma ya kire shi zuwa ga kafirci wa hadha ka qaulihim qatalahu Allah ma akhbathahu Allah ya la'ane shi mi munin sa wa akhazahu Allah ya kunyata shi ma ma azlamahu mi zaluncin sa kun gane من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه bai diba ba mai aisha in halaka daga mi Allah ya halitta shi har ya yanzu yana abin nan daga zinariya an kai shi koko daga azurfa an kai shi har yanzu yana takama gashi nan min nutfatin khalaqahu faqaddara min nutfatin khalaqahu daga maniyin jini kuma daga digon mani ya khalaqahu ya halitta shi faqaddarahu ya ya kaddara shi Eh, yazan abin nan yazan jini sannan yazan tsoka ila akhir halki a karshen halittar shi ثم السبيل السبيل يسر bayan haka nan Allah ya sauƙaƙe masa hanya ya yalwata masa hanya kudi ba hanyar da boli ke hitowa nan ya hito an ka kuma ba don an buɗa masa bai ya hitowa boli ma shi sauƙin hitowa hmm. shi sai da an ka buɗa masa cikin matso matso ya hito hmm. <laughs> ثم أماته ثم أماته فأقبره <laughs> ثم أماته sannan kuma bayan kana Allah ya amshi ransa fa aqbarahu ya sanya cikin kabri ja'alahu fi qabrin yasturuhu ya sanya cikin kabri wanda ya rufe shi kudi bai da ake sa mutun cikin kabri a rufe wato kun gani kenan wanda duk ake girmamawa ba jikinsa ake girmamawa baran nan da ba mu san inda yake ba shi muke girmamawa don da duk an kaɗe beren babu ci ai na ne sai a ɗauki jikin a taya a turbude eh. to ci gaba sun idza anshara bayan idza sha'a kanan lokacin da Allah ya so kuma sai hidda shi ya tayar da shi lil don tashin kiyama balaw ta amala al insanu hadhi atwar da mutum ya kula da waɗannan can canzawa halaye Allah ce ya kada wa fi hayati wanda yake yanke su cikin rayuwar shi ta duniya lam ya kafir da bai kafirci ba eh hmm. eh kadara wa ta wato ya khalita shi ya qaddara shi ya qaddara shi alqa sumal mulga summa ila ya sa duniya daga gabiye sa eh nadfatin khalaqahu sai sa digo biyu akan oh a ah, nan gare mu daidai ne

kalla a'aha wato bai kamata mutum sun bayyana ta'ala misalan akhar sannan ya bayyana wani misali fi takawini ta'amil insani ga yadda an kai abincin mutum ma alladhi yadullu ala kamali eh, khaliqi wanda wato yadda an ka shirya abincin yana nuna war kamalar wanda ya halitta abincin din alladhi yastahiqu an yusaddaqa rasul wanda ya cancanci a gaskata sa. fi ma ja bihi an ga abin da taho da shi daga gare shi ta'ala fa qala wato yadda an ka shirya ma abinci ma ya wajabtan ma ka gaskata manzon manzon Allah wanda yayi ma wannan ni'ima ga kalla lamma ya kadama amara eh ma ja bihi kamal khaliqihi ina تعالى مثالا آخر في تكوين طعام الإنسان الذي يدل على كمال خالقه أنسى خالقه eh abin nan abin ai duk dai kalla lamma ya kadima amara wato haqqan wato mutum bai aikata abin da Allah ya umarce shi da shi ba wato abinda ubangijinsa ya amarce shi da shi ba duk da wannan ni'ima da an ka nuna masa falyanzur al-insan falyanzur al-insan ila ta'ami falyanzur insan mutun ya diba nazara itibari ya la ya diba ya kula ila ta'amihi zuwa ga abincinsa kai fa qaddara ya ka kaddara shi wa dubbira lahu ka shirya mai shi abincinsa gashi nan أنا صببنا الماء إنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا للي من زبد دروا دقا جرجي صبا زباوا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض sannan muka tsage ƙasa shakkan tsagewa ku diba yadda wato abin nan tsiri mai rauni yadda yake tsage ƙasa ya bullo To fa ambatana Fa ambatana fiha habba. Fa ambatana fiha habba muka tsirar da muka abin nan muka tsirar da kwaya cikin wannan ganyen kalhin dati wa sha'ir. Wato ganye ya hito bayan haka nan sannan ya kwaya ta fito nan. Wa inaban wa qarba. Sannan da ita inabi wa qalban sannan da ce tsumoji. Huwa al-qadru وزيتونا ونخلا وزيتونا sannan yanzu kuma ƴaƴan itace nau'i daban-daban ga zaituni mai mai wa nakhalan da wanda yake mai mai mai zaki wahada'iqa gulba sannan da gonaki gulba waɗanda yake masu kaurin itace asalin ana cewa rajulun agalab mai kaurin wuya basati na kathiratul ajjar masu yan itace وفاكهة وفاكهة وأبا da ‘ya'yan itace na marmari wa abba sannan da dabbo da ciyawa wadda dabbobi ke ci ai matar akul baha'imu wakila atimnu kaikayi mata Allah. mata allakum wa li an'amikum wannan duka ya zan mata allakum don jin daɗi gare ku li amikun kuma da ku da dabbobinku ai abin tamti an don jin daɗi kamar ta kaddama fi suratin qablaha don jin daɗi gare ku da dabbobin ta takaddama fiha aidan فإذا جاءت فإذا جاءت الصاخة wato in mutum kenan ya dibi yadda aka yi abincinsa shi ma ɗaya ya ishe shi ya sadaka ya gaskata manzon Allah fa'iza ja'at saha in tsawa ta zo wato kenan musiba ta biyu wato abin nan busawa ta biyu allati ta laha al wanda ke duk masu abin nan talikai za su saurara gare ta ay yasihuna laha za su saurara min sahali hadisi ana cewa sahali hadisi ya saurara ga labari idza asakha lahu in ya in ya in ya abin ya karkata kunne yana saurari wasta ma ya saurara wa wasu wasifat bihin nabhatu thaniya an ce wato busa ta biyu wadda ake saurarawa li'anna nasa yasikhuna la domin mutane duk za su saurara gare ta wakila asaha asayhatu thaniya tsawa ta biyu li'anna nasa yasukhu yasikhuna laha za su abin saurara wakila asaha asaihatu allati tasukhu al'adana wanda yake abin nan suna sa abin nan kunnuwa su kurunce ay tusimmuha li shiddati wa qatiha suna sa abin nan kunnuwa su kurunce don tsananin aukuwarta yawma firul mar'u يوم يفر المرء من أخيه wato idan wannan tsawa ta zo to ranar da mutum ke gudu daga dan uwansa in kaga dan uwanka sai ka gudu don kai ya tuno wani laifi da kai yi masa ya ce biya ni wa ummihi wa ummihi wa abi ya gudu daga uwarsa wa abihi da ubansa ma bai son ya gansu don kada a ce ya takaita wani abu وصاحبته وصاحبته وبنيه ma daga matarsa ya gudu wa banihi da ƴaƴansa ma gudun su yake kada su ce ba ba ka karantar da mu ba laihi na garin na akan ka لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ga kowane mutum ɗaya daga cikin mutane a ran nan kowane yana da sha'ani wanda ya wadatar da shi kowane yana da al'amarinsa wanda ya ishe shi sha'an wato an sha'ani gairi bai damu da wani ba ai yashgalu kullu wahidin bi nafsi ko yashtagilu kullu wahidin bi nafsi kowane yana shagala da kansa bai damu da wani ba وجوه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ واتوسوس كوتي رنان مسفرة ما سو كيني مولي ما سو كيني ضاحكة مستبشرة ضاحكة ما سو داريا ne mustabshira masu bishara farihatun masu warin ciki wa humul mu'minun sune ووجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه وسوسكوك يومئذ رنان عليها غبرة أكوي قراء كانسو ترهقها ترهقها قترة ترهقها قترة قراء نارهسو أي ظلمة وسواد أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك وأن أدى حالي humul kafarat sune kafirai waɗanda ke tsaurin kai ga ayoyin ubangiji fajara masu fadirci ai jami'una waɗanda sun katara tsakanin kafirci da fadirci cikin duniya takawir makkiya to ci gaba bismillahir rahmanir rahim idza shamsu kuwirat ah, takawir asali shahi haske hiya 29 aya aya 29 ne Waƙar ƙaddamar qaddama annabi sallallahu alaihi wasallam mawdu'ar ra'isi lil qari annabi shi ya faɗa muna ni take karantarwa kun gane ga mai karatu ya faɗa masa bi maharu yadda abinda an karanta an ibn abbas radiyallahu anhu qala annabi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas yace annabi yace man sarrahu an yanzu ila yawmil qiyamati wanda ke yana yana faranta mai da shi didi, ranar kiyama fal ya qara ida shamsu kuwira shi karanci wannan sura ida shamsu kuwira wai da sama'un fadar lokacin da rana aka shahi haskenta kuma lokacin da sama ta tsage wai da sama'un shakar kuma lokacin kuma da asura wanda yake da sama'un shakar mutum ya karanta in kana son ka san yadda kiyama take karanta su hada wa tamtazu hadhihi sura wannan haka yake sannan wannan sura tana bambanta da idan sama'un shakar bi izbata anna alqur'ana yati ila rasul na tabbatar da qur'ani yana zuwa ga manzon Allah bi wasitil malaiki da sa'i da wasu dan mala'iki wa qad ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati kuma annabi ya ganshi cikin surar shi eh, shi mala'ikin fala yashtabihu bihi shay'an wani shay'an bai ba iya kama da shi balle har ya ludi annabi li yadussa ma laysa bi haqqin wato annabi ya fanshi shi bai yiwa wani shay'an ya taho da sifar shi har ya boye gaskiya kun gane to bismillahir rahmanir rahim idza shamsu idza shamsu kuwira lokacin da rana an ka shafe haskenta lufat lufifat wato an ka nade ta wa dhahaba nuru haskenta ya tafi wa shamsu na'ibu fa'ilin bi fi'ilin mahdhufin ay taqdiruhu idza kuwirat ash-shamsu in an abin nan dai hasken sama abin nan rana wani jumlatu ba da ta'kidin wa kuwirat wa idan nujumun kadarat to wa idan kuma lokacin da taurari sun abin nan suka rikice wato suka gurbace wani ya fada cikin wani ai in ya tashi daga wurinsa wata saƙa da sun ka faɗa ma juna ba da ha ala ba'al duk sun ka faɗa ma juna wa idan jibalu suyirat kuma ranar da wata duwatsu za a maishe su gari ai zahibat biha an ka tafi da su an washe al'alla ga fuskar ƙasa fasara da haba an mumbasa sun ka zan kamar ƙura wadda an kawace وإذا العشار وإذا العشار عطلت كما لو كتشن دراك أمة ما سو تكنا raƙumi wanda ya kai um, um, wata goma shi yake ce um, ushara wato ke na raƙuma masu ciki alhawamil allati mala ala hamla uh, uh, asharatu ashhur wanda ta yi uh, wata goma da ciki wa huwa ismuha ila an tala daga nan ta zan ashara har lokacin da ta haihu ta haihu litamami sana har zuwa cikon shekara jam'u ashara guda ashara kan nufasa'i ushara kenan jam'u nufasa wa hiya anfusu ma yakunu inda ahliha wato wannan raƙumma masu wata goma eh, da ciki wato laraba sun shi kowa son su suna gani wato shine eh, abin da dukiya mai daraja to lokacin da waɗannan raƙumma an ka yadda su ba mai so turikar ba su bilara in ba mai kiyo aw bila halbin ba a tatsan nonon lima da hahun don abin da ya ruhe masu su min al'amarin al'amarin kiyama ولم يكن مال a ajaba من الحال alhali babu wani dukiya wadda sun ka ganin shawa bisa gare su su nan nan ba laraba ɗaya duk kenan abin da ka ganin kyawo irin manya motocin nan duk sai abin da mai su ya ta gudu ya kyale Allah sauƙaƙe الوحوش Wa حشرت وإذا الوحوش حشرت كما da namun نامون داجي ka tara su. Jumi ba'd al ba'd an ka tara su bayan tashin kiyama liyu yuqtas ko li yuqtas so domin su ma dabbobi wanda ya shuri wani ko ya harbi wani ko ya soke shi da kaho za a tayar da su duk arama sun mata siru turam ba kanin su zama turbaya fala yabqa ha illa ma fihi sururun ni bani adam ba abin da zai warzu gare su sai abin da yake mutum zai ji daɗi da shi wa ijab bi surati abin da yake mutun na jin daɗi kamar tawus wani hawi kaga su za a sasu cikin aljanna su tsora wa mutane kuka suna jin daɗi eh, tawus wannan mai abin da gashi nan mai kyau ni sunan shi tawus eh? a ba gabra ka ba ka santa ba da larabci nake bari eh larabci ake bari tawus eh, tawus eh ba mu da su irin nan kusan ga blaka suke amma da su masu yana da kyawo kwarai in an fara kawo su eh, sai sai kama da gabraka to ci gaba wa idal biharu sujirat wa idan wa idal biharu kuma lokacin da abin nan tekuna sujirat wato an ka bubbugar da su fasaran nara sun ka zan wuta sujira an ka kunna su sun ka zan wuta summa jami'u ma fi hadhihi al-ayat sannan dukan abin da a cikin waɗannan ayoyi shidda da mun ka ambata ya juzu an yakuna qabla yawmil qiyamah shina yiwa wato lokacin da sun ka auku wato sa'a ta kusa da kuwa kenan wa ma ba ba'da hadhihi al-ayat yakunu fi yawmil qiyamah bayan abin da waɗannan bayan teku ta kone to abin da zai auku shine bayan tashin kiyama وإذا النفوس وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت كما لو كتشين دا رايوكا أنكا حد أسودا جكون كنا كوان راي أنكا دوكوش أنكا ساقا جكين سوان دا يبالي وقيل يقران كل كل امرئ بشيئته ko kuma kowane an ka hada shi da danginsa fal yahudu tuqran bil yahud wato kenan ba yahudu a hada Wan nasara ko kiristoci a hada su da inda suke tukurar bin nasara ko abin su ko musulmi a tara suri guda wakila gairu zalika an faɗi wata magana wadda ba wannan ba to ci gaba وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت كما لوكacin da yarinyar da ake turbudewa zamanin jahiliya ya mutum ya haihi ya mace yakan turbude ta wai don kada aibi ya same shi ko kuma yana gudun kada abin nan dukiyar da zai dauka ya kai mata gidan mijinta ba ya so sai ya turbude ta to radda an ka tambaye ta wato ila tamkita liqatiliha don abin nan kunyatar da wanda ya kashe ta ai liman da fana ha wato uh, uh, abin nan kunyatawa ga wanda ya turbude ta cikin kabri cikin kabri wani hayyata da rai a ce bi ayyi zambin kutila bi ayyi zambin kutila sai a ce da wani laifi an ka kashe ta ko ko da wani laifi an ka kashe ki bi ayyi zambin kutilti ga wata qira'a da wani laifi an ka kashe ki wa idza wa idza suhuf wa idza suhuf nushirat ku dai ba jahilci ya kai iyaka ina mutum zai dauko dan sai turbude shi wai Hmm. mu namu na zamani eh namu na zamani fa ya koma yanzu abin da kamar waɗanda yake suna abin suna eh, ɗebe kanun mutane suna sayarwa akwai jahilcin da ya wuce nan a ɗebe kan ɗan uwanka ba ka yi lada da shi ko kai wani magani da shi wani magani za ka yi wanda muke tsoron talauci fa na kai da iyali shi kuma ban ji ba family planning eh, duk wannan ɗaya ne kai ka bada abinci ah. Ah, wanda ke eh, family planning yana nuhin kada ya haihu shi in ubansa ya masa haka dan yana so ah. eh akwai baki da ya wuce ya hana ka hitowa duniya eh? <laughs> ka bar abu ga Allah Allah ya taimake ka wa idal ma'udatu su ta to wa idal suhum nushirat kuma lokacin da littafai na ayyukan mutane an ka watsa su littafai nushirat ko nushirat futihar ah, an ka bubbuɗe su wa busu da an ka buɗe an ka shinhiɗa su wa hiya tudwa inda al-maut za a nade su lokacin mutuwa wato in mutum yana nan da rai wato ah, abin nan takardun aikin su suna nan kamar abin nan kaset ko mi ya faɗa suna nan ana recording sannan radda ya mutu a nade a aji radda a ah, abin nan an ka busa busa tashi watan shara bude su inda hisabi lokacin hisabi ya ce ga takardunka wai da sama'u وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت كما لو كتشند سما أنك هيدئتا nuzi a makina an ka hidda ita daga wurarenta kama yanzu uljudu kamar yadda ake fede abin nan fata an an daga akuya wa gairiha wato ran nan kenan kasa sai a fede ta kasa ta sama a ɗebe ta kushidat qashidan wal qashid bi ma'ana wa yuqalu qashad al ba'ir wa la salaka illa li shati ana cewa qashad al ba'ir ko ko salaka shata amma da Hausa duka an hede ake cewa ranar da ƙasa aka hede ta وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت كما لوكا تشند وتا ما يسأناني أنك هوراتا نزاي أوكو وإذا الجنة أزلفت واتو أنك هورا وتا دن شغا كافرين وزيد فيهما أنك ساقت أبن زافنتا وإذا الجنة أزلفت كما لو كتند الجنة أنك قسان تد إتا قربا أنك قسان تد إتا لأهلها كمتاننتا ليدخلوا في شغيتا وجواب إذا أول سورة وما أضيف عليها أنت إذا إن كذا أوكو alimat nafsun ma ahdarat to yadda waɗannan abubuwa suke aukuwa aliman nafsun kowace rai ta san ma ahdara abinda ta zo da shi ai kullu nafsin kowace rai wakata hadhihi almazkurat lokacin waɗannan abubuwa da anka ambata a ranar kiyama ta san ma ahdara abinda ta zo da shi na alheri ko shari. فلا أقسم فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس ba sai na تولالي rantsuwa da taurari masu ɓoyewa ba قوي gadi wata yana ko haka nan akwai sauran taurari wanda yake suna faduwa suna koyewa abin su ake cewa taurarin wanda masu cibu ke amfani da su aljawari alkunnas masu gudu alkunnas masu shiga cikin kamar sun shiga cikin kinas wato lokacin da ya faɗi kamar ya faɗa cikin ɗaki cikin wani abin nan ɗakin awaki ya ɓoye hiyan nujumu su ne taurari alhamsatu biyar na farko zuhal shine ya nisa sannan mushtari mai bi masa wal mirih sannan taurari mai bi sannan zuhura wa utarid wannan ita ake ce ma zuhura ita ake ce ma tauraro mai abin nan mai wutsiya sannan akwai utarid dukan su tarhasu wato suna koye, wa tarji'u fi majaraha suna bayyana su hita ko wara'aha bayan su baina ma tarhamun najum wato a sana akwai wata cikin su kana ganin abin nan kana ganin taurari fi akhiril burji karshen burjin su idh karra raji'an sai tauraron ya koma abin nan ila awwali zuwa ga farkon sa watan kisu ya shiga fi kunasa cikin ɗakin ta ai ta gibu fi mawadi ta bace wurare cikin wuraren da take boyewa Allah ce ta jebu fiha min kunasir zabi asali kunasir zabi wato ramin da barewa ke yi ta dora kwanci ciki ai la qasim la qasim bi hafi izbati kamal qudrati ba sai na rantsuwa da waɗannan taurari ba inji ubangiji ba sai na rantsuwa da irin waɗannan taurari ba ga tabbatar da iko na fiya alal itiyani bima zikira da sune ne kabin nan mu ya goma da mai abin nan cibbu su ce tauraro kaza ya fito ga abin da zai auku tauraro kaza ya faɗi ga abin da zai auku a kawo rago ko ko kawo sa a yanka <laughs> su ko ya sai ta kawowa eh, eh ko yaro za su mutu a kawo kaza a yanka eh hato abin nan <laughs> cigaba wallahi idza as'as wallahi idza as'as kuma ba sai na ina ina rantsuwa ba sai na rantsuwa da dare lokacin da yayi duhu ba a qabala bi zalamihi aw adbar lokacin da ya kuskanta da dukwai ne ko ko ya bada baya haske ya zo والصبح والصبح إذا Kuma ba sai na rantsuwa da subahin ba lokacin da ta yi haske imtar da domin kamar in safiya ta to kamar tana lumfashi ne hatta yasira haram bayyana har ya zan abin nan lokacin rana bayyanan ne innahu innahu qawlu rasulin karim to ba sai na yi muku rantsuwa da waɗannan taurari da waɗannan abubuwan mamaki ba sannan zan tabbatar muku qur'ani cewa mai daraja ne ko ku tsararre ne innahu shi qur'ani la qawlu rasulin karim wato maganan manzo ce mai daraja Allah ta'ala wa huwa jibril domin jibril da ake faɗa ma ya tawo faɗa ma annabi tunda yana da daraja wurin Allah yana gudun yayi musu ya dan bata abu a da shi daga darajar shi wadifa ilaihi an jingina zuwa ga cewa magana shi ce li tanzilihi bihi domin an saukar da shi game da shi wal karim sifatun takatali eh, ko eh, nafiyal mazami in an ka ce wannan mai daraja ne wato zai yi kokari ya kore ma kansa abin da za a zarge shi da shi kulliha wa iz bata sifatul madai tabbatar da suwohin yabo Allah ya katabi wannan sun ka dace da shi domin duk wanda ya samu daraja yana gudun darajar nan ka ta halaka mutumin banza shi ke yin abin da za a walakanta shi da shi to tunda qur'ani shi da jibril ke zakuwa da shi bai yi wa shi ƙara wani abu ko shi rage ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة ما يقال فيني كما سبب ذاك الشيطان بي إذكي شيء يا أمشي يا مسنيا inda zil arshi makin sannan mai daraja ne ga Allah wanda adda al arshi ai Allah ta'ala maliku kulli shay wanda ya mallaki komi li'annahu man tasallata al arshi a azama khalqillah duk wanda ya adda iko akan al arshi wanda take komi kuma ta kewaye komi cikin halitta Allah to fa ala gairi aula in an ce ya mallaki komi wato kenan abin an ce duk ya mallaki Kaduna gida guda wani abu ne kiran gare <laughs> kun gare ko makina mai daraja zai makanata mai daraja muta'alliqun bihi ko shine jibrilu zu makanata mai daraja ne kun wato makanata ikramin daraja ta girmamawa wata shirihin da dauka inda Allah wala makanata jihati amma ba wai ga inda yake ba a ce nan ga gunin zaman sana ga wurin zaman wannan nan مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين مطاع ثم كما cikin mala'iku shi a shugaban su wanda ake wa ne tuti uhul mala'ika suna mai ta'a kuna ka samawati aminin kuma sannan amintacce ne ga wahayi mutamanin kuma wanda an ka amince ma ne alama yursalu bi ga abin da an ka aiko shi da shi min wahayi na wahayi zuwa ga annabawa wa hadhihi sifatu kulluha tadullu ala sharafi jibril alayhi salam waɗannan sifofi duka suna nuna wa darajar jibril wa da darajar shi Allah ga Allah ta'ala wa hiya ailan fi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akmal kuma waɗannan sifofi wanda anka ba jibril ga annabi sun hi daraja minha fi jibril wato ga annabi sun hi daraja iz ja'ala kullahu rasulan domin Allah ya sanya shi manzo ila muhammad shi ya sanya jibril manzo zuwa ga muhammad al munaffidhu risala shi annabi shi zai zartar da aikin kamar wato abin nan sarki ya aiko zuwa ga uh, abin nan hakimi shin wanda an ka aikon nan daga sarki zuwa ga hakimi ko mi daraja shi akan hakimin nan dan shi hakimin shi zai zartar da hukunce hukunce fal munafizu li amrin ku min al mursal bihi wanda ke zartar da uh, uh, umarni ya fi karfi bisa ga wanda aka aiko wa shi baya ko kun gane ko lima fi tanfidi min ziyadati sulta domin zartarwa yayi kamar sarkin kenan darajar sarkin a gare shi wasu yace ne tsakil amal kuma da ikon zartar da aiki sai dai abin nan ga ubangiji kun je ana cewa al mala'iku ana ba su abin nan fami su tai su abin nan sun ka ga dama wannan ƙarya ne Allah ba mai ba abin nan bai ba da ikon komi ga kowa sai dai ya abin nan ya shiryar da shi ga abin da zai yi kun gane Allah shiryar da mu wa qauluhu ta'ala وما صاحبكم بمجنون Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a abokin ku wanda an ka aiko don ya shiryar da ku kun ga ba ce dukun ba to bai zambe majanuni mahaukaci ba kamar yadda kuke riyawa bal huwa munaffidun li amri Allah mai zartar da al'amarin ubangiji ne allazi wasala ilaihi wanda ya sadu zuwa gare shi wasu ta jibril alamin kun gane ko saboda haka wato qur'ani amintacce ne don ya tauta hannun amana zuwa ga annabi wanda amintacce walla qara'ahu ولقد في بالأفق المبين كما النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل يا سان shi cikin surar shi bil ufuqil mubin ga sasanni wanda abayyana ne ay albayyini fa arafahu ya san shi hakikatan fala yashtabihu bi shaytan shaytan ba zai iya kamanta da shi ba balle shi rude shi wala yulqi ilayhi shay'an bai wa shaytan ya je hawani abu gare shi min gari min gari Allah daga wanda ba daga Allah ba wa yashtabi bima ja'a min indillahi wato bai yiwa shaydan ya taho ya kama da jibril ya je ha masa wani abu ba daga Allah ba har a samu rikici abinda na wanda Allah ya aiko da wanda Allah bai aiko ba subhanahu wa ta'ala wa ma huwa wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai zan mai rowa ba ga abinda an ka karantar da shi na gaibi dan ya faɗa muku duk abinda an ka faɗa masa za a kuma tsare shi har ya yi da manzancin nan ba ya ɓoye wani abu a ce sai wani ya zo a gaya masa kuɗi ba abin nan cikin jahil ma'an da ake cewa wai lokacin da wai abin nan ɗariƙa tijjaniya annabi an tambaye shi wai don mi bai faɗa ma mutane ba sahabbansa sai ya ce domin ba mai iya tsayuwa da ita a wannan lokaci wata kenan eh, Tijjani ya sahabbai duka ku wannan abu banna kuma har mutane kata su bi wannan magana eh to a faɗa min gane ina son gane ina da shi a faɗa min in ta yin diba kuma akara makalla eh. gani ga littattafai nan akalla kamar guda ga tuffatu saniya wanda mai gari ya yi mutumin bauchi ne bayan haka nan ga eh, alwarin rahmaniya da aqidatu sahiha dauki wa'annan littattafai su duba su ga ainihin shafuffukan da suke cikin jawabin ma'ani kuma ana samun su wajen masu to alhamdulillah kun gane wannan hmm. Hmm. doge wannan magana to ya addu'a Allah ya tsare karkace kai ma eh. <laughs> amin hmm. Allah ya malami wani malami yayi roƙon yana so a haɗa muƙabala don a haɗu wai a cikin gari. Ai an yi muƙabala har an gaje sannan shi bai ko ba san shi ba cikin duniya. Ƙwarai ba san shi ba ka. Hmm? Yana kokari ya yadda kai ne ko a gane. An san shi ka da abin nan da yaudara. Ya kuma sani. Yana Allah ya rufe a basirar mutum وما هو بقول شيطان رجيم وما هو شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيزن على الغيب دليل ما يروى abin da aka ba wato ba ya cewa ya aje wannan sai wani ya ya bashi kun gane wa ma huwa bi qawli shaytan sannan shi qur'ani kuma ba magana shaytan ce ba mai kokarin shi sato magana shi faɗa ma boka rajimu wanda Allah anan ne marjumu wanda ake jefe ya matrudun an rahmatullahi wanda ake la'ana ake tsine ma daga abin tar da shi daga rahmar ubangiji summa qaba ta'ala ala ma'lumati sura sannan an kai kan labari wato abubuwan wanda an ka tara abubuwan da sura ke karantarwa la yujlaba ilai hal uqulu marratan sana don a jawo hankali gaba dai wato abin nan ka san abin da ta kunsa fa qala fi sigati su'ali tambiya an ka faɗa cikin abin da kamar tambaya don ta jawo hankalinka fa aina tadhhabun ba ai muku wannan bayani fa aina tadhhabun ina kuke zuwa ayyuhal mukhadabuna ko da ake magana ina za ku tayar da hankulanku ai fa ayyu tariqin wace hanya eh, tasluku na kuke bi fi kuma alquran ga musun da kuke wa qur'ani wa ku anhu da kawai kai ku da gare shi ba da qiyamil adl bayan tsayuwa hujjoji alwali alwalihat bayyananni ka annakum ma fahimtum haka ma ku gane su ba ina za ku in huwa in huwa illa dhikrun lil alamin shi qur'ani bai kasance ba face wa'azi ne ba wai ga larabawa ɗaya ko qurashawa ɗaya ba na duniya ne gaba ɗaya in huwa illa zikrun bai kasance ba face wa'azi ne ga dukan duniya ba kuma mutum ɗaya ba har da aljannu kun gane to liman sha'a minkum an yastaqi saboda haka wanda ya ga dama daga cikin ku an ya saki mai yana so ya tsari ya bi abin da Allah ya ce kun gane ko wa ma tasha'un وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين to kuma ku dai ba wato har hatta ka so ka shiryu ba ka iyawa sai Allah ya so ba ma ta sha'una ba ku iya son tsayuwa akan gaskiya illa an yasha Allah sai Allah ya so wanda yake shine ubangijin talikai al khalaqi talikai istiqamatukum alai sai ya so ku tsayu sannan za ku tsayu sura ta kare bismillah suratul infitar makkiyah بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت to wannan sura hiya tisu ashara aya tisu ashara aya aya goma sha tara ce tisu ashara ashara ta aya mawdu'u har ra'isi ithbatul qiyama tabbatar da qiyama wa alamata da alamomin ta kawai a sura ta gabata misal suratul lati qabla kamar sura ta gabata amma abinda a bambanci wata tamayyazu hadhihi bi isbati ad-din wal jaza ko wannan tana tabbatar da sakamako wacce tana tabbatar da tabbatar Qur'ani sannan kuma sakamakon da za a yi na abin nan eh, na bincike shi take tabbatarwa wannan kun gane to bismillahir rahmanir rahim idan sama'un fatara lokacin da sama ta tsage ai in shaqqat ta tsage lin zuril mala'ika don sauka mala'iku wa yawma tashaqqa as-sama'u bil ghamam wa nazala al mala'ika wa nazala al tanzila ranar da sama ke tsatsagewa da abin nan da taura da giragizai wa nuzul mala'ikatu a saukar da mala'iku tanzilan saukarwa wa idzal kawaki wa idzal kawaki muntasarat kuma lokacin da taurari sun ka watsa, in in qadda sun ka kawatse wata saqada sun ka fada ma juna hatan al ayatani yata'allaqani bil ma'lumati wadannan eh, taurari su watse wato sama ta tsage taurari su abin da fada ma juna abu ne wanda yake kowa na iya gari ko li bayani takhribil alam wannan suna nunawar lokacin da an kai wato kenan duniya za ta rikice kamar za ka rushe gida kaga sai ka fara rushe saman shi kenan wa idari idari eh, duniya ko wa idina wannan shike nuna wa karewar duniya wanki da takalif daga nan kuma babu sauran a ce yi sallah ko yi azumi wato aiki ya kare nan wa ma arada takhariba darin domin wanda ya niyya shi rushe wani gida fa innahu yabda'u awwalan bi takharibi saka sai ka har rushe rufi sannan bayan kana a taho don haka nan za a ga sama ta tsage bayan haka nan abin nan taurari wani ya fara ma juna kenan alamar rushewa ya zo وإذا البحار وإذا البحار فجرت Bayan an gama rushe na sama sai na ƙasa وإذا البحار فجرت lokacin da kuma tekuna an ka facce su sun ka sadu da juna fasara baharan wahida ya zan teku guda wata talal azbu bil milhi mai dadi ruwa mai dadi ya hadu da wanda yake mai gishiri warta fa al barzahu bainahuma shamakin da tsakanin su ya dauke fa baga ya shiga cikin wani وإذا القبور وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت كما لو كتشن قبرك بعثر أنك تونسو قلبت تراب أنك جوية تربايسو وبعث إثما تاها أنك تاير تتونسو wa hatan al-ayatan wadannan ayoyi biyu da an ambata ya dalbi haru hujjar wa idal qubur busirat ta ta'allaqani bis salafiyya wato kenan sufuliyya wato na ƙasa wato an taho ga kenan ga dade an an fara rushe shi babada bi takhribil bihari ya fara da rushewar tekuna fi takhribi ma ala washal alga rushewa abinda akan ƙasa summa ma fihi al sannan ka komo ga abin nan kabrukka waɗanda yake matattuna ciki fayatil ba su bayan haka nan tashin kiyama ya zo wa qad tagayyarat al anzima ah, ko anzumu al hali a lokacin nan duk tsarukan da an kai na na halitta sun canza kullu hadiyar da suke wa jawabu idha wa ma utifa alaiha huwa ga jawabi na aliman nafsu in waɗannan abubuwa sun auku alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ran nan aliman nafsun kowace rai wato rai ta san ma qaddama bai mata tarihi ba don a san don kowace rai ta shiga wato kowace rai ta san ma kaddama abin da ta gabatar na ayyuka wa ma akhara da abin da ta jinkirtar daga ayyuka wa wanda yake bata aikata ba ay hasala min al hisabi wal jazaa'i hisabi da sakamako ya auku wa nushirar kutuba bude littafan da an karbuta ayyukan mutane wa da littafai fa ya'rifu kullu insani amaluhu ko wani mutum ya san aikin sa min khairin na alheri aw sharrin ko shari wa marja'uhu kadhalika kuma ya san makomashi aljanna ko wuta to sun mana ba ta'ala sannan Allah ya falkar da al'insani mutum fi ma yan bagi an ya tambihi ya falkar da mutum ga abin da ya kamata shi shagala da shi wala ya shagil bi gururin nas kada ya shagala da rudin rai fa qala ya ci gashi nan ya ayyuhal insani ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim to an ka falkar da mu an ka ce ya ayyuhal insani ya kai mutum wannan abin galibi kafiri dan musulmi shi bai rude ba magarra ka bi rabbikal karim mi ya rude ka da ka wanda abai daraja yaya kai haka saba masa hatta asaita haka saba masa الذي الذي خلقك فسويك فعدلك الذي خلق وند يخلقك بعد ان لم تكن باين دا بابك فسواك wato bai abin nan gabubuwan ka duk sun ka zan daidai kun gane ko salimul ala gabubuwa lafiya lau fa adalak sannan ya daidaita ka wa qur'a bi tashdidi wa fa addalak wai yaksan ya ka wato komai yayi daidai da juna gabubuwa hannaye wani bai wani tsawo ba kafa da kafa duk sun zan dai komai abin da ya tafi daidai wa ya rude me ya rude kaga wanda ya ma waɗannan abubuwa في أي Kuma shi Ubangiji سورة da شاء ركبك كما شيء أبنجي نن ديك هكا الحالي يا شير يدك يا أزهك قوة سورة ودي السوق wato abin fi ayi suratin min as-suwar ajiba ga surori waɗanda yake masu kyawawan Abinnan masu ban mamaki allati sha hawan da ya so yayi ka wakata lalaha mashi a mashi'atuhu kuma nufin sai ya hukunta haka nan min kullin na aika mai kyawu wa kofin ko kuma mugun ya fuska wa durin ko dogo wa kasarin ko gajere wa zukuratin ko zama namiji wa unusa ko zama mace kalla kalla bal tukazzibuna biddin kalla radu'un an al-iqtirar bi karamillahi wato kenan wannan bai kamata shiru bal a'a tukadzibuna bid-din kuna karyatawa kuna cewa babu sakamako wannan idrabun intiqalin ila bayani ma huwa sababul as-sababul asli fi iktiral kuffari wato ana farkar da mutane ga abin da zai ya zan sababi ga ruduwarsu wato har suna ƙaryatawa sakamako tana cewa babu shi al-jazaa wa Allah amali wa inna alaikum وإن kuma lalle akan ku akwai masu tsaro mala'iku masu tsaron ku li amalikum suna tsaron ayyukan ku wa yanbaghi an tahtamu ya kamata ku kula ku himmantu bi islahi ga gyara ayyukan nan domin akwai masu tsaro suna nan suna kallo wa tatruku al-iktira ku bar ruduwa bi hawakun da son zuciyarku sun wasafal muhafidin li yurahmu qamsan masu tsaron nan da an ka sanya ku ga sifar sunanta idan ku san matsayin su kiraman katibin don ku san matsayin waɗannan mala'iku masu tsaron ku wato masu daraja ne inda Allah wurin ubangiji wal karimu la yukhalifu amr sayyidi wanda yake mai daraja yan an sanya shi aiki bai sabawa min hirzu amalil ibadi na tsarewa ayyukan bayi domin yana gudun shi ma daraja shi a kore shi daga gare ta na laha masu rubutu ne ga ayyukan wala yazqul min shay'un ba wani abu wanda ke faduwa daga aikin mutane wanda suke tsaro ya alamuna ya'lamuna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun sun san abin da duk kuke aikatawa ala annahum la ya'rifuna tawaya ko ko da yake wato ba san abin a cikin zuciya ba wanda yake Allah ɗaya ya sani wato aikin da kai bayyane shi mala'iku sun ka sani ba san koyon ka ba eh sun masharata wasannan Allah ya sani don haka wato wani bayan an rubuta masa abubuwa masu kyau sai ya fi masa ثم شرع تعالى في بيان ما ما يكتبون لأجله إن الأبرار لفي نعيم wato ga bayanin a rubutun da ake yi saboda a rubutun nan saboda mine gashi nan innal waɗanda mutanen kirki muminai na gaskiya masu gaskiya ga imanin su da fina iyon cikin ranar aljanna الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم سنة كما ما سفاجرتي واتو أبنا ويعقوم متاني في لفي جحيم سنة كما متى ما يتعنان أبنا وما يتعنان قونا يصلونها يوم الدين يصلونها سنة شقتا أي يقاسون ويقاسون الحرى سيزو زيادة ذات انت لا نسك مكو وما هم عنها بغائبين kuma ‘yan sun shiga ciki ba su hakuwa da gare ta har abada sun zauna ciki وما أدريك ما يوم الدين aka ce menene ya sanar da kai kai mai karatu menene ka ranar sakamako din ka santa ثم ما أدريك ما يوم الدين sannan kuma ya sanar da kai abinda ranar sakamako ko ka sani wannan al'amarin shi babba ne يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله shi na sakamakon nan yini ne wanda yake ran nan wata rai ba ta mallaka ma wata rai komi minan niqimati na azaba wato in wata rai ta ganawa wata azaba ba ta yi hanawa wa ko wa mulkin minan niqimati wa mulki shafa'a kuma ba wadda rai wata wadda ta mallaki ceto ga wani libal nasi wato ga sashen mutane inna wato mallaka ceto ga wasu mutane a wannan lokaci inna ma huwa bi ko wani ya cece ka to bai iya ceton ka sai da iznin ubangiji kuma ya da wannan magana la la bi tariqi sulda ba wai don yana da iko shi ba wal istiqlal ba kuma da kai ne zai ce bari in ce shi wane ba qala ta'ala man zal ladhi yashau indahu illa bi idni wane ne da ikon shi ce ta wurin Allah sai dai in yayi izini wal amru yawma idhin lillah al amri aran nan na Allah ne la amra li ghairi la amra li ghairi babu wani al'amari ga wani Allah fihi cikin minin nan ai la yumkinu eh, ko la la yumkinu ahad min at-tawassudi rannan wani bai iya cewa ya Allah ka kace ci ka ka ji abin nan ka ka sauka kamuwa ne bi khilafi dunya a duniya kana ana iya cewa abin kana iya wani addu'a kun banda lahira to بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratul mutaffifin abinda ta tafi wato in masu awan awan kasuwa wato a zurmuke abin nan abin awo ko a ƙara shi ko a rage don a cuci mai saye ko mai sayarwa wato aya talatin da 36 ce abinda take karantarwa a ra'isi huwa bayanu inna mal jaza'u bi nau'il amal sakamako zai zan gwargwadon aiki da nau'in aikin da kai haka za a yi masu sakamako wa annahu la farqa bainal ibadati wal mu'amalat kuma ba bambanci tsakanin ibada da mu'amala in sallah kai kai yadda Allah ya ce kai za ka samu lada in ba kai yadda Allah ya ba za ka samu lada ba haka nan ciniki in ka tafi kasuwa kai yadda Allah ya ce za ka samu lada in ba kai yadda Allah ya ce ba za ka samu lada abin nan za ka samu hasara kun gane ba ma hasara ba har azabin lahira wa kulluha tujra bi lahi ko ka tajari bi lahi fiya dukan waɗannan da ibadodi da mu'amaloli dukan su suna gudana da hukuncin Allah ana gudanar da su da hukuncin Allah wa fil hadith ya to cikin hadisi amilin nasa bi misli ma tuhibbu an yu'amilu ka ka aikata ma mutane abin da kake son su aikata ma a shi kenan abin da da ibada da da, da mu'amala duka dai tilo sai ka bi abin da Allah ya ce kun gane eh, ma wato ga ibada ma abin ya fi sauki domin haƙƙin Allah ɗaya ne amma ga mu'amala ga haƙƙin Allah sannan kuma ga haƙƙin wasu mutane Allah bai gafarta haƙƙin wani kun gane to bismillahir rahmanir rahim ga wannan sura za ta bayyana wailun lil mutaffifin bani ya tabbata ga masu ragewar abin na ma'auni ko mugunyin addu'a ce wato abin nan shi wail rafi ne cikin jahannama al maqsud bi addu'a wa la man yuzkaru ba'du addu'a akan wanda ke yin irin wannan sana'a allazina idza talu ala nasi wadanda yake in sun ka auna ma mutane su suka auna ma kansu daga kayan mutane na za su cika ma'auni sosai ai alkaila in wurin na nauyi ne su su cika in na zakka ne su cika wa idza luhu amma in suka auna ma mutane daga nasu ko suka abin nan wazni mi bambancin su duk awo ne wannan zakka wannan ma'auni ga fassara na bambanta in ce zakka wancan eh awwazanuhum ko kuma sun ka auna musu da nauyi يخسر يخسرون سيس رجي ينقصون الكلى سيس رجي الزكاة أو الميزان يقول خسر كما آس رجي ما أوني أه، أه، سكيني هل صف كريم ايتو انا اروح آه، ما أوني ده زكاة شكينا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ala yazunnu ulaika shin masu yin wannan cuta kasuwa annahu mabusun ba su zaton ba su tabbata su abin waɗanda ake tayarwa bane don yini wanda an mai girma wato shine ranar kiyama yauma يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس رانا دا متاني كي تسيوا من قبورين دا قبر كانسو لرب العالمين ga ubangijin talikai ai li ajali amrihi wa hisabihi domin ubannansa da hisabin da zai waje zai wannan ba mu yi magana ga kayyade kuɗi ba ba a kayyade kuɗin abu sai gwargwadon yadda kasuwa ta kayyade shi amma kuma ba ya halatta mutum ya ƙara fiye da kasuwa ko ya rage ma in an mutum ya tafi da kayansa yana sayarwa cikin kasuwa ya rage kamar yadda kasuwa ke sayarwa sai a hana shi a tayar da shi domin yana son ya kawo wani rudu kuma kun gane hmm. eh? ba a iya kayyadewa shi abu shi ke kayyade kansa gwargwaron yawansa ko rai zaman shi kadan in baka ci abinci ba har zuwa budin baki an ka kawo mun abin nan ba sai da an ka sayar ma ba to in akwai shi ko ina ba sai ka sayar da arha ba ka gane kasuwar abu sai a bashi yadda yake amma a zakka za a za abin za a kayyade kullun za a dibi yadda ake awo wannan shine amfanin lumu sarkin kasuwa ba wai shi tara haraji ba wato shiga ana gudanar da waɗannan ayyuka da kyawu domin in ya zan talakawa na da arziki to gwamnati na da arziki in talaka ba su da arziki gwamnati ko ba ta da komi eh eh duka dai Eh, kada a sayar ma mai iko fiye da yadda ake sayar ma talaka duk kowa duk dai ba a rage kuɗi ne baka kyauta ba son kake kai ka cuci wasu a yi ta sayi gare ka yi ɗai to ci gaba كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا Eh, inna al fujjar wato littafin muyagun mutane masu eh, ƙarawa ko ragewa ga ma'auni sune fujjar kenan masu hajirci lafi sijjin kun gani kenan kamar yadda za a ce mai mugun ya sallah yana cikin sijjin haka nan mai mugun awo shi ma yana cikin sijjin kila huwa kitabu jami'in li amali shadin wato littafi ne wanda ya tara dukkan ayyukan shaytanu da da kafirai wa kila makanu asfal al ko kun wuri ne kasa wato ƙasa ta bakwai wa huwa mahallu iblis wa junudihi inda iblis yake zaune da shi da mutanensa nan littafin su yake wa ma adraka wa ma adraka ma sijjin كتاب كتاب مرقوم ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين to wa ma ما سجين sujin دكاي sanar da kai abin da asijin wato wani irin littafi ne ko abin nan sai ya ce kitabun marqum wani littafi ne wanda yake rubutacce wanda ake abin nan ayyukan muyagun mutane wato ana rubutawa ana sa hatimi don ranar kiyama ya nuna musu kasu musu wailu yawma idil lil mukazzibin bone ya tabbata a ranan nan ga masu karyatawar abinda Allah ya ce ayi الذين يكذبون الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين wadanda yake suna karyatawa game da ranar tashin kiyama wato ba su yarda akwai tashin kiyama da za a yi hisabi ba don haka suke kokarin cutar mutane wajen ciniki li'anna man kana amaluhu yukhalifu amra Allah duk wanda yake aikin sa ya saba ma umarnin Allah ga filkaili ga zakka wal wazni da ma'auni wa gairihi ma da wasunsu la yu'minu bil jazai bai bai imani akwai sakamako ba al-mu'addil zalika wanda an kai tattali don wannan wa'adda zalika ila takdhibi wuqu'i yawmihi bitalazum kuma wannan ya nuna kenan wato ya karyata yinin kenan kamar babu shi saboda haka shi na kokarin kawai tuki mutane وما يكذب به وما يكذب به إلا كل معتد Wa وما يكذب به ba mai karyata shi shi ranar ƙiyama illa kullu mutadin sai dukan wanda yake mai ketarewa haddi wato ga abin ga zalunci fil huquqi fi na ga haƙoƙin mutane wa ma haddadahu la kuma yana ketarewa abinda Allah ya iyakance lahu gare shi ai kullu zalimin asimu wanda yake mai yawan zunubi yau ina son kada mu tashi sai wajen karfe shida don abin nan insha Allah ga إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين to wa ma yuka zai bihi illa kullu mutum ba mai karyata a ranar kiyama sai kowane mai ƙetare haddi ga neman haƙƙi ya ci haƙƙin mutane a mai yawan zunubi ai eh, kasir irtikabin kasir irtikabin lil ismi wal batil wato mai yawan kutsawa cikin zunubi da abin da ba da kyawu wa idza tutla alaihi ayatina in an ka karanta masa ayoyin mu shine qur'ani an ka hana shi daga abin nan rage kayan mutane qala asadul awwalin ce wannan tatsuniyoyin abin nan na farko ne yaya za a ce mutum ba abin nan za a kayyade shi sai yadda an ka aza masa ga abin nan kayansa ai kayatin da ce su tsirar kadima wato kamar laburra ne wani tatsuniyoyi waɗanda an ka rubuta tun da jam'u turatin. Uh, au äh, istaratin ustura ko istara to abin nan kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla wato a'a wato kamar tsawa ne ga mai yin wannan abu bal lil wato abin nan in in ko uh, wa in galaba alaihi uh, wa in wa inna ala qulubikum kalla bal rana ala qulubihim wato aha wato yayi yi tsatsa ga zukatansu wannan son laifi wato yayi tsatsa ga zukatansu kun ga kenan kamar kafirci ne yayi tsatsa akan zukatansu mi yayi tsatsa ma kanu kasubun da sun kaza suna aikatawa min ma'asi na zunubai wa huwa kasada kamar tsatsa ne ruwa ah, abu hurairah abu hurairah ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah qala ya ce wa innal mu'mina idza aznaba wato mu'mini in yayi zunubi na katannu kutatun sauda sai wato ayi digo akan zuciyar shi fi kalbi cikin zuciyar sai ayi digo baki fa in ba in ya tuba a wanke ko eh, abin nan wanda za a bar aikin wasa ga fara nemi gafara su kila sai a goge eh, su kila kalbu sai a goge zuciyar shi min ha daga wannan digo wa idza zada in ya kara zada sai ta karu in ya zan kullun yi shike har zuciyar ta yi baki kirin hatta ta'alu hatta ta'alu qalbuhu ah, har wato wannan baki ya rinjaye zuciyar shi fa zalikum ran wannan shi yake ce matsatsa allazi zakara kula wanda Allah ya ambata ta'ala fi kitabihil mubin kun gane ko ga sana'a duka wa qala abu mu'adh ah, ko rainu. an wadda alqalbu zuciya ta yi baki kirin mina zunubi ga zunubai hmm. kamar yadda gidaki ke yin baki kirin saboda hayaki wa tabi kuma ɗabi'a ta lalace wato an ba alal qalbi wato kana a kama a mai da abin kamar hatimi akan zuciya wa huwa ashaddu min ar-raini wato tabu yafi rainu tsanani wal iqfalu ashaddu min at-tabi sannan akwai iqfal kullu zuciyar wa huwa an yuqfala alal qalbi kullu zuciya ko ana wa'azi ba ta saurare qala ta'ala am ala qulubihim am ala qulubin aqfaluha to ci gaba kalla كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون kun gani wato ko cikin musulmi mutum yana musulmi yana sallah amma yana zuwa cikin kasuwa amma aikinsa sa ya kafirta shi bai sani ba yadda yadda yake mu'amala da mutane kalla wato haƙan innahum arabihin mahjumun su waɗanda ake sha maka cewa ne daga ubangiji ba su ganin ubangiji ranar kiyama wato gani na jin daɗi sai dai gani na jin tsoro to sun mai nan innahum lafalul jahim sun mai la lafalul jahim sannan su masu lalle masu kuna jahannama masu shiga cikin jahannama ne la dakhiluna nara al masu shiga cikin wuta ne mai konewa ثم يقال ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال لهم سنة أتي مسو هذا الذي كنتم به تكذبون وانا شيني أبين دكون كذن كنا قرية تاوى غمدا شي وانا شيني سكمكونكو وهذا جزاء تكذبكم إياه وانا شيني سكمكون قرية تاوى دكوكي ولما ذكر كلا إن كتاب الأبرار لفي علين bayan ya ambaci sakamakon muyagun mutane masu ragewar haƙƙin mutane wajen ciniki zakara fi ma ya za a al'abra sannan abinda a tafe sakamakon waɗanda yake mutanen ƙwarai waɗanda yake masu yin ciniki da kyawu fa ya ce kalla haƙƙan inna kitabul abrar lalle littafin mutanen ƙwarai ay kutuba amalil mu'mini wato ay eh, littafan ayyukan mu'minne masu gaskiya fi imanin ga imanin su alladheena la yuzlimuna an-nas wanda yake ba su zalunta mutane ga mu'amaloli wala yabkhasuna an-nas ba su rage mutane amwalahum ga dukiyoyinsu. su to littafin su la fi illiyin yana wani wuri da ake cewa illiyin ila huwa kitabun jami'un li amal alkhair wani littafi ne mai tara dukkan ayyukan alheri min almalaikati eh, ga mala'iku na mala'iku wa mu'minin sakalain sannan da mu'minai na mutane da aljannu wakila huwa makanun fi sama'i sabi'a an kace kuma wani wuri ne cikin sama ta bakwai ta tal arshi karkashin al'arshi ake tarawar waɗannan littafai na ayyukan mu'minnai na kwarai wa ma adaraka wa ma adraka ma illiyun me ya sanar da kai abin da ake cewa illiyun don ɗaukaka darajar shi ko ita kitabun marqum kitabun marqum wato littafi ne wanda yake rubutacce an sa khatimi yashhaduhu al-muqarrabun waɗanda ake kusantarwa ga Allah mala'ikun da ake kusantarwa ga Allah su ne ke halarta shi kullun su tsare da shi wa yafazunahu li ta'zimi su suna tsare shi don girmama shi to ci gaba